أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 kuma 22 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya yau za mu yi majalisi na 21 a cikin majalis na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya yau za mu tashi aya ta takwas a cikin suratul ankabut kafin nan bari mu amsa tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum malam allah ya ji kan hajiya amin menene matsayin auren mutumin da yake da mata biyu wanda ba a gari ɗaya suke ba ya ɗauki tsawon shekaru bai je inda tsayar take ba e wannan wato wanda yake da mace biyu kuma suna da garuruwa daban kuma ya ɗauki shekaru bai je wajen ɗaya ba to wannan ya shiga cikin zalunci kuma yana cikin saban Allah idan ya mutu a cikin wannan hali ya mutu a cikin irin zunub ya mutu a cikin irin zunub idan ba Allah ne ya taimaka ba ko saboda waɗansu kyawawan ayyuka ko kuma saboda rahamar Allah zai haɗu da Allah alhali yana cikin azzalumai kuma ala ayi halin ya shiga cikin haƙƙin wannan mata ya cuce ta kuma Allah maɗaukakin sarki baya yafa haƙƙin wani idan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tura mutane zuwa jihadi sun tafi sun bar iyalansu idan yana tura wasiƙa cewa duk wanda aka san yayi wata hudu da tare da rabuwa da iyalinsa ya bar wajen yakin ya bar jihadin da ake domin ɗaukaka kalmar Allah ya dawo gari ya dawo wajen iyalansa saboda ya tambayi hafsa nawa ne mace za ta zauna ba tare da mijinta ba ta ce masa wata hudu saboda haka duk wanda ya kai wata hudu sai ya ce ya dawo kuma wannan ya dace da alkur'ani domin Allah maɗaukakin sarki ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم suka yi rantsuwar ba za su kusanci iyalansu ba to za a saurara musu wata hudu idan suka karya rantsuwarsu to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai in kuma suka yi azama akan cewar za su saki to Allah yana ji yana sani ma'ana idan mace wata idan mutum ya ya kaurace ma matarsa har wata hudu to bayan wata hudu dole za a tsayar da shi ko dai ya karya rantsuwarsa wannan ma fa wanda ya da rantsuwa kenan ya dawo ya ci gaba da mu'amala aure tare da matarsa ya dawo ya dawo mata ko kuma ya sake ta a to wannan a duk wanda bai yi wannan ba ya saba wannan umarni to wanda za a ce har yayi shekaru ya bar mace guda daya ya bar ta kalmu'allaka ratayayya wannan zalunci ne zalunci kuma duhu ne ranar alkiyama babu zunubin da babu zunubin da Allah yake gaggauta ukuba ga wanda ya aikata shi irin zalunci saboda haka irin wannan wanda suke irin wannan hali su ji tsoron Allah da Allah sai ka ga mutum abubuwa sun rikice masa abubuwa sun tsananta a gare shi yana cikin damuwa wana cikin kunci yana cikin rashin biyan bukata ko wani ibtila'i mai muna ya zo ya same shi Allah ya jarabce shi da wata jarabawa ko a cikin iyalin nasa ko a cikin 'ya'yansa ko a cikin dukiyarsa ko ma a cikin addininsa yana wani zunubi ya kasa tuba daga gare shi sanadiyar wannan ba wani abu bane illa shin haƙƙin wato take haƙƙin bayan Allah wanda Allah madaukakin sarki yana gaggawar ba ga wanda wato ya shiga cikin haƙƙin bayan Allah saboda haka wannan mu'amala mu'amala ce mummuna kuma abin takaici mu da muke ake aiko mana fatoyi da irin abubuwa na halin zamantakewa ana yawan samun irin wannan yanzu a cikin al'ummarmu kuma wannan hali na rashin tsoron Allah ya kamata lallai maza su shiga tutiyarsu maza su hattara maza da suke irin aikata wannan wallahi su hattara tsakaninsu da Allah Allah dukansa mummun Allah dukansa mai tsanani ne mutum kana ganin kan cewar wannan yar talika tana karkashin ka kana da iko akan ta sai inda ka yi to ka sani cewa ikon Allah a kanka ya fi ikon da kai kake da shi a kanta idan kana takama da cewa kai ne za ka yi abin da kake so saboda kai ne mai gida to Allah maɗaukacin sarki shi ubangiji ne mahaliccinka ne kuma mai tasarrufi a cikin al'amarinka kuma Allah ya tsare ta ya tsare mata haƙƙinta da nassin littafinsa idan ka keta wannan nassi ka keta alfarmar Allah ka keta alfarmar nassi ka keta iyakar Allah to in baka tuba ba rukun Allah madaukakin sarki ba shi da mai tsanani ne wannan mummunan ɗabi'a ana yawan yin ta don haka a jama'a mu gyara wanda ya san kan cewar ba za ka iya rike mace a cikin irin wannan hali ba to ka take ta amma kana rike da ita kana cikin saban Allah a kowane dare kowane rana kana cikin saban Allah safe da yamma kana cikin saban Allah la'alla wannan ma shine ma sanadiyar da zai zama to maka hijabi na cewa ayyukan da kake Allah ba zai karba ba saboda kiri-kiri kana laifi ka kito ba ka ki ba ko mutuwa ta zo maka a cikin wannan hali babban tashin hankalin mutum mutuwa ta zo masa yana aikata aikin da bai tuba zuwa ga Allah ba mutum ya zamanto mutuwa ta zo masa bai tuba ba to kuma wannan waɗansu mutane suna ganin kamar ba komai bane kuma cikin saƙo ne ka ba'iru zunubi ko baka tuba ba to ya mutum zai idan mutuwa ta zo masa a cikin wannan hali lallai ya kamata wato wannan al'amarin fa ya fantsama a cikin al'umma abu ne mai yawa yana faruwa da yawa allahumma illa hali ɗaya kawai idan da yardarta idan ya ce saboda larurar aiki saboda larurar aiki ba zai yi na raba muku kwana daidai wa daida ba a garuruwa daban da kuke amma ya ce ya ƙaurace mata har shekaru ba ma watanni ba ba ma wata hudun da aka bashi ba wannan zalunci ne Allah ya sarwace to sannan wannan yace ce malam na samu kaina a kasar india yanzu a duk lokacin da na je sallah da yawa cikin masallatan nakan samu cewa akwai kabari a cikin harabar masallacin wani masallacin karami ne amma a haka zaka ga kabari na wasu manyan malamai sahu yakan kawo har jikin kabarin malam ya hukuncin sallah a wannan masallacin yake a masabar malik babu laifi sallar ta inganta sai dai su waɗanda suke masallaci a wajen sun saba ma Allah da suke masallaci a cikin wannan da suke kabari a cikin wannan masallaci ko da suke masallaci akan wannan kabarin amma wannan ba zai yi tasiri akan ingancin sallar ba wannan ba zai yi tasiri akan ingancin sallar ba sallar ta yi a tunda illar abin da yake bata sallah shine wato rashin tsarkin wajen amma a kasancewar akwai kabari wannan laifin daban yake da kuma a ingancin sallah wannan shine ya dace da usul din masabar malik abinda ake cewa wato istilaful jiha aljiha munfakka jiha jihatain jihar umarni da jihar hani daban suke an yi hani ga ɗauki kabari a masallaci kuma an yi umarni da a yi sallah saboda haka akwai bambanci a cikin jihohin yin kabari a masallaci a wannan umarni ne hani ne daban yin sallah kuwa wannan umarni ne na daban yin sallar bai zamanto aikata hannun ba tunda wallai ba shi ba mutumin ne yayi ba kamar sallah ce a ƙasa a gida wanda yake na kwace a salatu fil ardil marsuba wannan sabani ne mashhuri tsakanin hanabila da sauran malaman musul da sauran malaman mazhabobi saboda haka sai kai in za ka samu masallaci wanda babu wannan ya fi ka je shi amma in babu wannan masallaci saboda masallatan haka suke saboda irin wannan masifar bida'ar da ta yaɗu a cikin waɗansu kasashe na musulmi to ya fi ka yi sallar anan bisa ka kaurace ma masallaci ka je kana sallace kai kaɗai sannan ya tambayar a. wai cin aure da cin abincin masu addinin indiya ya halatta kamar yadda allah ya halatta na yahudu da nasara a ko kaɗan addinin indiya addinin shirka ne masu addinin hindus mushrikai ne mushrikai ne masu bautar wani allah ba allah bai saukar da littafi gare su ba addinin su ba addini ne wanda allah ya ba sa cikin ahlul kitab kitab yahudu da nasara almajus su ne ma ake saɓani a kansu cewa shin za a auri matansu za a ciyan kansu kuma a bisa sahihin zance ba za a ci ba ba za a ci ba ba za a auri matansu ba musamman saboda asali akan aure haramci har dalilin halarci ya bayyana duk wata mace haramtatta ce ga mutum sai dalilin halarcin aurenta ya bayyana al'asul akan mace ita ce haramtatta ce gare ka sai dalilin aurenta ya bayyana a gare ka musamman saboda sha'anin sabawar addini to waɗanda kawai matan da Allah ya halatta ma musulmi su aure su su ne matan yahudawa da matan kirista amma matan addinin hindu ko matan addinin buda ko masu addinin tawo na japan ko masu addinin maya din nan irin na brazil masu addinin gargajiya da masu addinin shogo da sauransu duk waɗannan haramtacce ne a aure su kuma haramun ne a ci abincinsu ba za ka ci yankansu ba ba za ka ci abincinsu ba saboda haka wannan duk wanda suke a cikin irin wannan sai fita ta san tsan san tsere to sai tambaya ta karshe wannan yake cewa dan Allah za a iya ba wa mahaifiya zakka ko da ta kasance ni nake ciyar da ita ai ko ta kasance ma ba kai kake ciyar da ita ba za ka iya ba ta zakka ba saboda da mahaifi da mahaifiya da matar aure da 'ya'ya maza ko mata da suke karkashin kulawar mutum su ne 'ya'ya maza waɗanda suke yara ba su kai karfin su nemi abincinsu ba da 'ya'ya mata waɗanda suke a gidanka ko da sun yi girma amma ba su yi aure sun tare a gidan magajensu ba waɗannan jinsin mutane guda hudu ciyar da su ya halatta ya waje ba a kanka sai kuma jinsi na biyar shine matar mahaifi matar mahaifi idan mahaifi yana da mace ba zai iya ɗaukan nauyinta ba ciyar da ita ya hau kanka ita to duk wanda ciyar da su ya hau kanka ba za ka ba su zakka ba ba za ka ba su zakka ba saboda ne za ka ba ma kanka zakka ai ba za ka fitar da zakka ba sai ka gama ciyar da kanka tukuna ko to su ma sai ka gama ciyar da su za ka ba da zakka sai ka gama biya musu bukata za ka ba su zakka yayin da ka gama biya musu bukata sun to mabukatu mabukata to tunda ba to mabukata ba da wace sifa za ka ba su zakka tunda Allah ya ce inna masarqati lil fuqara'i wal masaki, faƙirai ne su tunda kai ma wadaci ne kana da wadata da har ka fitar da zakka ba za ka fitar da zakka ba sai ka wadata kan sai ka gama dukkan biyan bukatunka ka gama dukkan biyan bukatun waɗanda nauyin su ya hau kanka sai ka ciyar da kanka da da kudin asibitinka da kudin gidanka ka ciyar da matarka da kudin asibitinta da inda zaka zaunar da ita ka ciyar da 'ya'yanka kanana da 'ya'ya mata waɗanda suke ba su je gidan mazajensu ba da mahaifinka in ba shi da shi yana da kudin haya ko akwai maganinsa da ake biya da koyaushe yake bukata ko cefanansa ma abin nan ba shi da halin yin cefane cikakke yau akwai gobe babu sai ka gama wada shi ya samu abin da zai sai duk waɗannan sun samu abin da yake zai wadata su to idan abin da ya saura na dukiyarka ya kai misali sai ka fitar da zakka to ta za a kuma ka koma ka ba su zakka kun fahimci azancin shari'a dukkan bukatunsu sai ka gama biya sannan zakka za ta waje ba a kanka to yayin da zakka ta waje ba a kanka akan sauran bayan ka biya musu bukatu sai ga kuma ka koma ka ba su saboda su ba fakirai bane sai dai ka nemi waɗansu mabukatan ka ba su idan bayar idan ciyar da su da ɗaukan nauyinsu da biya musu bukatunsu zai sa kuɗin su waya yadda ba za ka zama to zakka ba zakka ba ta hau kanka ba alal misali ka tattara yar miliyan biyar ɗinka ka ɗauki ka yi lissafin ɗaukan nauyinka da yaranka da matarka da iyayenka wanda suke bukata a shekara zai cinye miliyan hudu ko ma ya cinye ko kuma zai cinye a lissafi kaga abin da ya saura a miliyan biyar sauran miliyan daya to ba za ka rinka lissafin cewa kai miliyan hudu gare ka ba sai ka fitar da zakka miliyan ɗaya bai ta kai lissafi ba babu zakka a kanka babu zakka a kanka saboda haka ya kamata a kula da wannan waɗanda ba su fahimci maksudin makasudin shari'a ba a cikin zakka suna halƙi suna cakuɗawa amma in kun fahimci wannan in kun fahimci wannan bayanin da azancin da hikimar shari'a wajen yadda ta wajabta zakka da kuma waɗanda suka cancanta a basu zakka zai bayyana a gare ku cewa mahaifa ba a basu daga cikin zakka amma kaga kana da kana da ɗan uwa wanda kuke ciki ɗaya ko kuma kana da ɗa ya yi aure yana da matarsa ka riga ka sake shi lakum dinukum waliya din ka sake shi ya je ya san ya kama gabansa kamar yadda malam abdullahi yake cewa wai haka ake cewa wato idan mutum ya yi aure a garin mango shekara ɗaya za a rinka turo masa abinci daga gida ana cika shekara sai a ba shi fatanya a telakun dinukun waliyar to ya zamanto haka ko kuma kana da 'ya tana gidan mijinta amma ba yadda ba su da hali ba su da cikakken kudin hayan nan ba za su iya biya ba kudin hayan nan ba za su iya biya ba kaga ya ce hmm, ɗani amma yana cikin bukata ciyar da shi bai hau kanka ba ba dole ne ka biya mata kudin haya ba to ita za ka iya ɗaukan zakka ka bata shi ma ɗan naka da yake ta aluta yana ta fafutuka za ka iya ɗaukan zakka ka shi na'am saboda baya karkashin kulawarka ba wai baya karkashin kulawarka ba kai ta'biri irin na faqihi ba baya karkashin kulawarka ba saboda ba wajibi ne ka dauki nauyin sa ba shine dalili tunda ba wajibi ne ka dauki nauyin sa ba zaka iya bashi zakka na fata an fahimci wannan insha Allah wannan sai wannan da wannan sai kai kiyasi dukkan wani hali da aka zo maka indai ka fahimci wannan asali wallahu ta'ala a'lam na'am idan ka tashi alal misali ga kudin da kake da shi amma ka san akwai kudin haya da zaka biya hmm? akwai kudin haya da zaka biya a wannan shekara akwai kudin asibiti wanda zaka biya a wannan shekara sai ka ware su waɗanda suke wajibinka ne sai ka san kayi su wanda suke haƙoƙi da suke kanka sai ka ware waɗannan haƙoƙi abin da ya saura shi ne zaka fitar masa da zakka hmm. eh? gata ne ya ba ne wannan abin da yake abin da ka san kan cewar haƙƙi ne da yake kanka wanda za ka yi wannan za ka ware to amma ai ku in kuka ce hidimar asibiti da hidimar gida ai akwai abin da zai shigo ba kan abin da yake nan bane saboda haka ba za ka yi abin da yake mustaqbal baka san shi ba tunda kun riga kun yi shi kuma wani abu zai shigo wanda zai dauki nauyin wannan ba haka ake nufi amma akwai nauyi wanda yake a yanzu a kanka alal misali ta yi lissafi ga kudin haya ko ga kudin hayar mahaifi za ka biya saboda haka sai ka ware wannan kudin haya abin da ya zama to saura sai ka biya amma ka ce bari kai lissafi wannan shekarar nawa ne kudin cefane, ne sai ka ce sai ka zabtare shi daga cikin zakka

وإن جعلناك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Allah ta'ala yake wa wasaina al dai ya husna mun yi wasiya ga mutum da kyautatawa tare da game da iyayensa wato mun yi wasiya ma mutum ya kyautata ma iyayensa wato shine ya zo da aiki ma'abucin kyau shine ya zamanto mai nagarta a gare su ma'anar wasiya shine umarni da ake yi mutum ya zarar da shi tare da cewa mai yi masa umarnin baya nan ne asalin ma'anar wasiya sannan Allah ya ce wa in jahadaka idan suka tsananta maka shirika bi ma laysa laka bihi ilm suka tsananta maka akan kai tarayya da ni da abin da babu ilimi a gare ka game da shi fala ta'huma to kada ka biyayya a gare su ilayya mabji'ukum gare ni makomar ku take fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai in ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikatawa wato musulunci kamar yadda ya tsara yadda za ka yi alaƙa tsakaninka da mahaliccinka ka kaɗe tashi wajen bauta kada kai tarayya da shi haka kuma ya tsara yadda za ka yi alaƙa da mutane ko da ku alaƙar nasaba ce hatta alaƙar yadda za ka yi tsakaninka da iyayenka za ka samo shi ne ba a al'ada ba ba abin da ake a garinku ba bal kan abin da Allah ta'ala yake to Allah ya tsara alaƙa tsakanin mutum da mahaifa ya ce ya yi wasiya ma'anar wasiya shine umarni da ake zartarwa bayan wanda ya yi umarnin baya nan ko da ba a gan shi ba saboda girmansa da muhimmanta shi yanzu shi yasa aka kirawo wasiyar da mutum yake yi yayin da ya zo rasuwa ake kiranta wasiya don ana zartar da ita ne bayan mutuwarsa mutum ya rubuta cewa a gina masallaci da kuɗi kaza daga dukiyata a kaiwa na hajji a gina min rijiya yaushe za a yi a ga bayan rasuwarsa to bayan baya nan shi ne ba da umarni inda yana nan zai tsaya tabbatar an yi amma bayan baya nan abinda zai sa a tabbatar an yi illa babu komai sai cika alkawari da himmata wannan umarnin da ya bayar cewa hatta baya nan za a zartar da shi to Allah shi ma Allah ya yi wannan wasiya tare da cewa Allah rayayye ne baya mutuwa amma Allah maɗaukakin sarki ba tare da an ganshi ba a zartar da umarnin nasa kuma na umarnin da ya ce wasiya ya wato a ɗauke shi da muhimmanci kuma saboda ita wasiya al'adarta ana yin ta ne yayin da wani muhimmin al'amari zai faru ga mutum kamar mutum zai yi tafiya sai a ce kai mun wasiya wato ka gaya mun umarni wanda zan kasance a kanka mun rabu a kansa ko da Allah bai kaddara za mu sake haduwa ba wato ina kan wannan alkawari wanda kai mun wasici da shi to shi yasa Allah madaukakin sarki sarki bai ce ubangiji a mun yi umarni ga mutum da ya kyautata ma iyayensa ba sai ce mun yi wasiya saboda a himmata wato a ɗauki al'amarin da muhimmanci Wani yana daga cikin godiya ga Allah domin gode ma Allah a gode ma mutane ita ce godiyar Allah Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah to a cikin mutane kuma ba wanda ya cancanta ka gode masa irin iyayenka dan su ne sanadiyar samuwarka da su ne Allah maɗaukacin sarki ya kawo ka duniya ya zamanto ma kai wani abin ambato ne don haka ni'imar da Allah ya maka ta hanyar su ta fi ni'imar da Allah zai maka ta hanyar kowa saboda haka yin wasicci da a kyautata musu yake da muhimmanci saboda duk wanda ya kyautata ma iyaye to wannan alama ce kan cewar mai godiyar Allah ne wanda kuma duk ya butulce ma iyaye to wannan butuli ne ba zai taba kyautata ma wani ba ko kaga ya kyautata ma wani saboda wata maslaha tasa to cewa rana na nan zuwa wanda zai tona maka asiri zai juya maka baya lokacin da baka taba tsammani duk wanda ka ga kan cewar wato ya juya ma iyayensa baya to duk kyautata maka da yake yi duk nuna maka soyayya da nagarta da yake yi to lokaci ne kankani zai juya maka baya kuma zai maka abin da ba za ka taba tsammanin zai yi maka ba tun da ya ma iyayensa to shi sa Allah ya yi ci da wannan ubangijinka ya yi wasiya insana mun yi wasiya ga mutum kan ya kyautata ma iyaye husna wato dukkan wani abu wanda yake kyakkyawa shine Allah ya wasici da shi ga iyaye dukkan wani abu wanda za a ce wannan mai kyau ne to abinda Allah ya yi umarni da shi kenan ya umarni umarni wanda yake abin karfafawa to sannan sai Allah ya ce amma idan suka tsananta maka mujahada wato suka yi kokari mai tsanani da kai kan dole sai ka zo ka yi shirka da Allah da abin da baka da sani a kansa ma'anar abin da baka da sani a kansa wato wanda babu shi tunda babu ta abokin tarayya ga Allah abin da yake babu bafin ne suka ce maka akwai shi to kakka bi su saboda babu shi ta yaya za a ce maka kai abin da yake babu shi ka kawo abinda yake babu shi a cikin samuwa to Allah sai ce fala tufi'huma kada kai da'a a gare su to ko da rashin da'a a gare su zai so samu kare sai Allah madaukakin sarki ya ce ilayya marji'ukum gare ni ba ku take sai in muku in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato ko ma'ana ba da labari wato Allah zai yi sakayya sakayyar da Allah zai yi shine kai da ka bi su ba ka saba musu akan bin umarnin Allah Allah ya baka lada lokacin nan saban su ya zama tobin Allah saba musu ya zama tobin Allah duk da Allah ya ce a bi su amma a nan wajen saba musu za a saboda la a li makhluq fi ma'siyati al-khaliq kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu da'a ga wani makhluki a cikin saba ma mahalicci sannan lada na biyu kuma sannan sannan abinda kuma Allah zai ba da labari zai ba da labari akan abinda aka aikata su kuma Allah ya ba su labarin abinda suka na shirka ya musu sakamakon da ya dace da su akan shirkar da suke to wannan aka rataye umarnin da ranar lahira cewa da kai da iyayenka gabaki daya duk ga Allah za ku koma saboda haka kamar yadda suke bayi ga Allah kai ma haka kake bawa ga Allah da haka ba za ka bauta musu ba a cikin ka saba ma Allah wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi a cikin kitabu tafsir ta sauka ne akan sa'ad ibn abi waqqas da mahaifiyarsa hamna binta abi sufyan ibn umayya ta kasance mushrika da ya musulunta sai ta rantse cewa ba za ta ci ba ba za ta sha ba har sai yayi ridda ta zauna a haka har kwana uku har ta soma suma to sannan kuma ta koma tana cin abinci sa'ad ibn abi ya yace a wannan ayar ta ayoyi hudu sun sauka a kaina a cikin alqur'ani ya ambata daga ciki yace wannan ayar tace mahaifiyarsa ya kasance shine wanda yafi aka fi wato ta fi son sa cikin ƴaƴanta tace masa ba ubangiji ya yi umarni da nagarta ba da kyautatawa ya eh, ce e ce fito ni ba zan ci ba ba zan sha ba ba zan huta ba zan ci ba ba zan sha ba har sai na mutu ko kuma ka kafulta da muhammad sai ta zamanto cewa wato sai an sa itace a bakinta a buɗe bakin da ƙarfi a sa itace kar ta rufe don ta cije bakin wai ba za ta ci abinci ba sai a buɗe da ƙarfi a sa itace yadda ba za ta iya taunawa ba sannan a yi mata wajur an san wajur aiko ɗure hmm, a ɗura ce a yi mata ɗura eh, eh a ba cusa ba cusa doki ake ma <laughs> eh, eh, ɗure ake yi shi sai a ɗura mata abincin sai ta sha sai ta ci shi ne aka saukar da wannan aya a cikin littafan sira ba dai a cikin riwayar tirmidhi ba a littafan sira yake cewa da za ki da ranki guda ɗari ne ita ce ya ce mata kin san cewa duk makka an san ba wanda ya kai ni nagarta ga mahaifiyata ya ce da za a ce kina da rai guda ɗari sannan su rinka fita ɗaya bayan ɗaya akan in kafurta da addini na don kirayu to da sai dai zan nan guda ɗarin ki ta tafi to sannan ta gaji ta bari ta dawo ta ci gaba da cin abincinta to wannan shine irin jarabawar da ke zoma nau'i na jarabawar da ke zuwa mamuni za a iya jarabarka idan ka musulunta da wanda yake dole za ka kyautata musu da umarnin Allah amma kuma darbawa ta zo su ce mata ka bar addini ka bar addini ko kuma ya zama ko kuma wato ka zamanto wanda ka saba musu kai musu tawaye to wannan jarabawa ce idan ka bar addini ka bi su idan ka faranta musu ka zaɓe su akan Allah to saboda haka karka yi tsammanin dan kake ka yi imani irin wannan jarabawar ba za ta zo maka ba za ta iya zuwa maka a cikin iyayenka to amma duk da haka kamar yadda ya zo a cikin suratul luqman Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ka zauna da su a cikin rayuwar duniya da kyakkyawa wato ka ci gaba da kyautata musu kawai addini ne ba za ka bari ba shirkace ba za ka yi ba saba ma Allah din ne ba za ka yi ba amma duk wani abu na kyautatawa sai ke musu ummu habiba mahaifiyarsa ta zo tana da bukatar taimako ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi qadimat wa hiya raghiba afa afa asiluha yace mahaifiyata ta zo tana da bukata in mata sadar da zumuncinta wato in ba ta abin da take bukata yace sule ummaki to ki sadar da zumunta ta mahaifiyarki saboda ka zaka kyautata musu ka dauki nauyin su kai musu duk abin da suke bukata tare da cewa ba akan addinin ka kake ba amma ba za ka bar addininka ba ka bi su idan ka bar addininka ka bi su ka faɗi jarabawar na dama maksudin jarabawar ka kana tsammanin za ka ce ka yi imani Allah ba zai jarabe ka ba na'am to sai kuma Allah ta'ala ya ce afwan ban ƙara wallabi na amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين waɗanda ku suka yi imani suka yi ayyuka nagari to wallahi za mu shigar da su cikin salihai wato za mu shigar da su mashigar salihai ita ce aljanna da kuma samun makwabtaka da mutanen kirki wato kada ka ɗauka wato ko da saba ma iyaye zai kai ya zuwa ka samu damuwar kan cewar ka rasa wato na kusa da kai don babu waɗanda suke da nasiha gare ka irin irin mahaifa ta san su da wato da tausayi da ikhlasin so a gare ka babu kamar mahaifa to idan aka ce ka saba musu wannan saba musu din zai iya kaiwa ya zuwa ga wahsha ya zuwa ga wato nisantar juna su zamanto ba su ba kai to sai Allah ya kwantar mu da muminai hankali da kan cewa wanda duk suka imani da aiki na gari za mu shigar da su cikin salihai ko da sun rabu da kai to alfai salihan bayi da zamu shigar da su cikin zamu shigar da kai cikin su wannan cewar Allah zai hada ka da salihan bayi yana daga cikin wato abinda dukkan mumini ake koya masa ya rinka kwaɗayin sa kaga Allah ta'ala yake wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda duk yayi da'a ga Allah da manzansa to wannan yana tare da waɗanda Allah ya ni'imta musu daga annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai madalla da waɗannan a cikin wato abokan zama wanda za su kasance tare da su wanda ya yi imani da kyakkyawan aiki abinda daga cikin abinda da Allah yake gaya masa zai zama tare da waɗannan bayan Allah na gargaru babu kuma Allah ya yake wa hasuna ula'ika rafiqa madalla da waɗannan abokan zama kuma yace zalikal fadlu min Allah wannan ita ce falala daga Allah kaga annabi Sulaiman ma sai yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ka shigar da ni saboda rahamarka a cikin bayinka salihai ka shigar da ni cikin bayinka salihai a ce kana tare da bayin Allah salihai na gargaru wanda koyaushe mala'ikun Allah suna tare da su to wannan ya fi maka bisa wanda kasancewarka tare da shi wato zai janyo maka fushin Allah ne saboda ka koda ka samu wahsha koda ka samu cewa na kan cewa ka zama to kai kai kadai to Allah ya ce wanda duk suka yi imani suka yi ayyuka na gari Allah ya yi rantsuwa zai sanya su cikin salihai a nan duniya wato zai samun musu makwabtaka zama tare da mutanen kirki kamar yadda Allah ya yi ya zama to cewar sahabbai ya tattara su a Madina ya ba su gari wanda yake mai tsarki mai haske sannan a lahira kuma suna tare da mukami madaukaki ƙarshen abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a rayuwarsa kenan da ita ya bar duniya Allahumma fir rafiqil a'la Allah ka sanya ni a cikin wato jama'a madaukakiya mafi daukaka wannan jama'ar da yake hange tare da annabawa da siddiqai tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihai da kuma mala'ikun Allah al-muqarrabu na'am ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس جاء وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الله يكي ومن الناس من يقول آمنا بالله أتكم متاني أقوى وندي يكي تشوى مني إيماني دا الله فإذا أوذي في الله أما إذا أكتم تشيشي سبو دا الله إن أكتم تشيشي واتو أكن حانير الله جعل فتنة الناس كعذاب الله sai ya sanya wato jarrabawar fitinar mutane da cutarwar da suka yi masa ka azabinla kamar azabar Allah wato wajen tsoronsa wajen sai ji tsoron wato da kuma ɗacin cutar da mutane suka yi masa kamar wato ya sanya shi daidai yake da azabar Allah wala in ja'a naso min rabbi kuma da nasara za ta zo idan nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum wallahi za su ce mu hakika mun kasance tare da ku wato muna cikin ku tare da ku a cikin addini da ka ku sanya mu a cikin ganima da kyakkyawar da ta zo muku Allah ya ce awa laysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin yanzu shin Allah ba masani bane da abin da ke cikin kirazan talikai wato ya san komai abinda ke cikin zukatan talikansa a halittarsa ga baki daya na imani da munafunci wannan ayar a makka ta sauka gashi tana ambatan halin waɗanda suke munafunci kuma abinda a bai kasance akwai munafunci a makka ba bai kasance akwai munafunci a makka ba saboda haka wannan ayar tana ba da labarin wato waɗanda suka yi ridda ne daga cikin waɗanda suka musulunta amma suka yi ridda a makka wanda an sami waɗansu daga ciki da suka yi ridda saboda tsananin da ake musu suka kasa haƙuri kamar yanda wato a fukara a muminai suka yi haƙuri suka daure suka jure ɗaya kuma ma'anar shine ɗaya fuskan da aka ɗauki wannan ayar shine ana ba da labarin akan abin da zai faru ne a madina domin a madina ne aka so samun waɗansu suka bayan hijira ne aka so samun munafinci waɗansu su ce sun yi imani amma sun ɓoye tafirci ko ba don komai ba sai don neman abin duniya ko don gudun tsangwamar wato don gudun tsangwamar mutane saboda haka ayat tana ba da labarin ɗaya daga cikin jinsin fitinar da take zuwa ne daga cikin daga cikin jinsin fitina da Allah yake azab yake fitinar bayinsa da shi shine fitinar cutarwa to akwai waɗanda idan aka cutar da su saboda addinin su to sai su kasa jurewa sai su sanya wannan fitinar da mutane suke musu da cutarwar su sanya ta har ta mantar da su ga azabar Allah su rinka ganin ta kamar azabar Allah shi ko mumini ya san ai babu babu abin da ya waje bai ji tsoron sa irin azabar Allah to yaya za a yi ya ji tsoron cutar mutane ya yi abin da zai kai shi zuwa ga azabar Allah ai wannan rashin hankali ne ka bar abin da yake koma baya ya zuwa ga abin da yake mafi tsanani wato kamar yadda suke faɗa wato ka ka fita daga cikin kasko ka fada tsundun cikin garwashin wuta waye zai yi wannan to saboda wannan ba hankali ba ne shine allah maɗaukacin sarki ya buga wannan misalin ya ce suna sanya fitinar mutane kamar azabar allah to kuma saboda rashin imani da kan cewar imanin nasu ba na gaskiya ba ne sai idan nasara ta zo sai ka ji suna cewa ai mun kasance tare da ku kamar da yadda ayoyi da dama suka zo da suke bayyana halayen munafukai to Allah ta'ala ya ce yanzu shin Allah ba shi ne mafi sani da abin da ke cikin kirazan bayi ba wato ba za a ɓoye ma Allah komai ba Allah ya san abin da ke cikin zukata wannan a yayin da waɗansu daga cikin waɗanda suka musulunta lokacin fatahu maka cikin manya-manyan maka al'aqra ibn habis da uyanata ibn hisin da suhail ibn amr suka zo lokacin sayyidina umar yana amirul mu'minin suka nemi izini kuma tare da su ga ammar ibn yasir ga bilal ga salmanin farisi su ma sun zo sun ce a yi musu iso sai aka aka fito aka ce da ammar da bilal da salman su shigo aka kyala waɗannan manya sai suka ɓata rai wato ta yaya za a yi waɗannan su za a kira mu shiga su za a kira su shiga kafin mu sai suhail ibn amr ya ce don me kuke ɓata rai lima ta ta'ammaru ta ta'ammaru juhukum ya ran ku yake ɓaci kuke ɓata fuska du'u wa du'ina an kira su mu ma an kira mu fa asra'u wa abta'ana suka yi gaggawa suka yi imani mu kuma muka noke wala in hasattumuhum ala babi umar lima adda Allah lahum fil jannati akthar yace wallahi dan kun idan kun yi musu hasada akan shiga kofar Umar abinda Allah ya da musu a aljanna ya fi yawa kuna gani nan wai a duniya ne ko kuna musu hasada Umar ya kira su sun shiga to ya za ku yi ranar alkiyama idan Allah ya so mu kiran su shiga aljanna ko kuma kuna nan kuna jira wannan fa sun fa musulunta ne tunda ba su musulunta ba sai ranar fatuhu makka kuma su ne wanda suka rinka azabtar da muminai su ne wanda suka rinka yi musu azaba duk da yake daga baya sun tuba sun musulunta Allah ya karɓi tubansu su ma sahabbai ne amma Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wanda suka riga wanda suka wuce sun wuce shine sahil ya ga musu, du'u wa du'ina fa asra'u wa abta'na an kira su mu ma an kira mu su sai suka gaggauta suka yi imani mu kuma muka noke muka yi jinkiri saboda haka laifin ba to sannan Allah ta'ala ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin lalle Allah yana tantance waɗanda suka yi imani kuma yana tantance munafikai wato Allah ba zai kyale a zauna haka ba gabaki ɗaya a cakude ba tare da ya bayyana magaskata da makaryata ba Mata كان الله ليذر المؤمنين alama ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allah baya kasancewa mai barin mumine akan halin da suke a cakuɗe har sai ya bayyana wato masu dauɗa daga waɗanda suke tsarkaka hatta ya mizal habita min at ya tantance masu dauɗa daga waɗanda suke tsafta masu tsafta masu dauɗa sune ne masu tsafta ko su ne mummine to Allah ba zai kyale a zauna a haka a cakuɗa ba shine wannan Allah yake cewa a nan surar Allah sai ya wala ya'lamanna Allah an yi amfani da fi'ilin sani sabu amma sanin Allah yana nan sai dai abinda ake nufi da sanin wato sanin da zai tantance da zai bayyana ga mutane wato Allah da zai bayyana ya tantance waɗanda suke imani kuma ya tantance waɗanda suke munafunci kun ganin Allah masu imani sai aka sifanta su da silatul mawsul allazina amanu waɗanda suka yi imani wato domin imanin wato shine abin da suka sanu da shi munafikai kuma sai aka zo musu da sigar ismul fa'il saboda cewar wato abin da suke ne kuma suke ci gaba da yin sa to sannan Allah ta'ala ya ce قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم ولنعمل خطاياكم وما هم بعالمين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أحسن أطفالهم وأطفالا مع أطفالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون Allah ya ce wa ƙalar ladina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana waɗanda suka kafirta sun ce ma waɗanda suka yi imani ku bi hanyar mu wato ku bi addinin mu wal khatayakum mu kuma mu ɗauki laifuffukan naku Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay su ba masu ɗaukan wani abu bane daga kurakuransu innahum lakadibun su wallahi makaryata ne wala yahmilunna asqalahum kuma wallahi za su ɗauki nauye wato nauye nauyen su nauyace nauyacen su wa asqalan ma'a asqalihim da kuma nauyace-nauyace tare da nasu nauyace-nauyacen wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama akan abin da suka kasance suna kirkira wannan yana daga cikin jinsin fitinar a cikin hulɗar musulmi da kafirai akwai fitinar da mushrikai za su ma musulmi ta azabtarwa akwai fitinar da musulmi da mushrikai za su yi ma musulmi ta hanyar iyaye ko waɗanda suke da iko a kan musulmi su tilasta su kansu bar addini to daga cikin jinsin fitinar akwai kuma fitinar waɗanda za su zo suna jefa shubha suna gaya muku magana wadda wato za ta sanya mutum ta faɗaitar da su kan a yi ridda to daga cikin maganar da suke yi shine irin wannan kuma suka zo suka kafirai su ce ma waɗanda suka yi imani ku bi addininmu ku bar naku addini in ma tsoron tashin alkiyama kuke yi bayan ma fa ba za a yi ba to idan ma an yi ranar alkiyama mu za mu ɗauki nauyin idan ma an yi wato su ba yadda za a yi ba amma in ma har an yi mai tsoron mai kuke yi in nauyin ne kuke ji cewa za ku ɗauki zunubai to mu a ɗora mana zunuban kaga a wato tsaurin kai to ya ɗaya daga cikin wannan an ce akwai irin su abu jahal da alwalid ibn al-mughira da umayyah bin khalaf suka je suka samu musulmi suka samu muminai har da sayyidina umar suke gaya musu irin wannan magana to Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin yi musu raddi da cewar wato wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay ba za su ba masu daukan wani abu ne daga cikin laifin su ba kuma su makariyata ne wato ai ba san lahirar ba ba zai ina ranar alkiyama ka ce wa ya dora maka nauyin wani ka dauka Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yu'mal minhu shay'un walau kana dha qurba Allah ya ce wani rai ba zai dauki nauyi wani mai daukan nauyi ba zai dauki nauyin wani ba idan mai daukan nauyi aka kira ta aka kira rai mai daukan nauyi kan ya dauki nauyin wani wa in tad'u musqalatun ila himliha in aka kirawo rai mai daukan nauyi wanda aka nauya ya ta nata nauyin aka kirawo wannan ran ya dauki wani nauyin akan nasa nauyin wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay ba zai dauki wani abu daga cikin wannan ba ba za a daukan mata ba walau kana za ba. ko da kuwa wanda yake makusanci ne gashi nan Allah yake wala yakasa'alun ba za su rinka tambayar juna ba suna cewa suna magiya da juna dan suna cewa dan rahama dan zumunci ka zo ka rage min wannan nauyi ina rana alƙiyama ba haka take ba to wannan wato yana daga cikin jidali da suke yi da ƙarya da suke kawo irin wannan to yanzu shi kafiri da yake cewa babu tashin alƙiyamar ma ba za a yi ba kuma ma an yi tashin alkiyama shi zai ɗauki nauyin shi zai ɗauki zunuban shi baya jin tsoron ko me ya zo ya same shi waye ba shi sanin wannan wanda bai sani ba kai ka dogara da rashin sani akan abin da yake kasan akan abin da yake zai iya kawo ai hankali shine ka gaskata abin da mai sani wanda mai gaskiya kuma ya gaya maka duka wanda yake kawai shi lalube kawai yake a duniya shine a nan a ubaiti da na sha karanta mana shi na abul ala al-ma'arri wanda kuma ɗan suna danganta shi zuwa ga sayyidina ali ibnu ashur ya ambace shi na waɗanda wato suke karyata tashin alkiyama yace za'amal munajjim wal watabibu kilayhima la tuhsharu al-ajsadu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasiri bi khasiri aw sahha qawli fal khasaru alaykuma masu ilimin taurari waɗanda suke cewa taurari su ne suke juyar da halitta babu Allah duk abin da yana faruwa in taurari ya shiga wani waje to shine abu kaza zai faru sai a samu mulkin wane in taurarin ka yazo sai ya samu mulki to da kake ta suna nan yanzu suna ta fafutuka masu neman mulki wanda ba su da imani za ta zuwa a duba musu tauraro har ran da za su yi sanarwa ma cewa za su yi takara sai an gaya musu cewa ka bari sai lokacin tauraron ka ya faɗa lokaci kaza ka fito kai sanarwa ranar in kai sanarwa ranar to tabbas za ta ci saboda suna gani taurari su suke juya duniya ba Allah ba in ma sun ce za su kira Allah sai dai a ce dai dan dai a nuna mutane ana kiran Allah amma imanin su yana tare da wayannan wasabib da kuma waɗanda suke malaman ɗabi'a masu cewa komai neca ne ko ba san me ce neca cha ba suna cewa dukkaninsu suka ce la a ajsadu jukkuna ba za a tayar da su ba ranar alkiyama qultu ni kuma sai nace musu ilaikuma to ga to ku duba wannan magana in sahha qawlukuma idan maganar ku ta zamanto daidai falastu bi khafir na ban yi asara ba kun ce ba za a tashi jikuna ba to in ba a tashi jikuna ba ban yi asara ba hmm? aw sahha qawli in ku magana ta ce gaskiya fal khasaru alaykuma asara tana kan aka tashi mutane kamar yadda nake cewa za a tasa to asara tana kan ku dokun ce ku ba za a koma ba gashi an koma idan ko kuka ce ba za a koma ba ba a koma din ba asaran me nayi eh? wani ita ce maganar alma'ari ana dangantawa zuwa ga sayyidina ali amma ita ce kuma abinda pascal wannan professor na pascal wanda ya gano abin nan me abin pascal shine ya gano oxygen ko? Hmm. pascal wager eh pascal wager wanda ya shahara shi dai pascal ɗaya daga cikin wato scientist in france ne wanda shi yake faɗan wannan yake cewa a falsafa wanda duk suke cewa babu tashin alkiyama ko kuma suke cewa babu addini to hakika su ne waɗanda suke tababbu su ne suke akan kuskure domin in maganarsu su daidai ce to waɗanda suka ce akwai ba za su yi asara ba amma in maganar ta yan addini daidai ce to su ne ku suka shiga uku kuma haka al'amarin yake to sannan Allah maɗaukakin sarki yace wala yahmilunna asqalahum wallahi za su ɗauki nauye nauyensu su wa asqalan ma'a asqalihim da nauye-nauye tare da nauye-nauyen su wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun kuma wallahi za a tambaye su ranar alkiyama game da abin da suka kasance suna kirkirowa suna faɗa ba tare da ilimi ba domin duk wanda ya ce zai ɗauki ka je kai ka ni nauyin kafircin yana kaina aikin tataye yana faɗa da kuma tsaurin kai kuma dama waɗanda ba su yadda da addini ba ai abin da suka sani kenan ba hujja suke da ita ba ba kuma hujja suka sani ba ba basira suke da ita ba ba basira suka sani ba ba lura suke da shi ba ba izina suke yi ba kawai tsaurin kai ne da rashin kunya da fitsara bari a yi fitsara a gaya ma Allah a zage shi a zage annabin a zage wa duk wanda za a zaga wanda kake ganin yana da tsarki mu nuna maka ba shi da tsarki duk abin da zai faru ya faru shine fa iyakar abin da fa atheism suke yi masu cewa babu addini amma babu zancen wai wata hujja sai dai kawai za su iya zagin Allah su zagi dukkan abin da ake ganin sa yana da kima domin su nuna kafircin su to shine Allah ya ce to ranar alkiyama wannan abin da suke kirkira suke faɗa wallahi za a tambaye su to alkur'ani uslubin ka kenan a gaya maka gaskiyar ko ka karba ko ka ka karba wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ai za a je a hadu da Allah za a mutu in aka mutu to a lokacin nan za a yi Allah ya ce za su ɗauki nauyinsu nauye-nauyensu shi na laifin da suka yi da nauye-nauye tare da nasu nauye-nauye shine nauyin waɗanda suka batar wanda duk suka batar. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ذاس أوكينا وينا وينسو ذاس أوكينا وينسو تككي da kuma daga cikin nauyin waɗanda suka ɓatar da su ba tare da ilimi ba an ce daga cikin nauyin su su waɗancan saboda ba duk nauyin waɗanda suka ɓatar za su ɗauka ba a'a nauyin sun bi su nauyin sun kira su akan ɓata suka bi su akwai aɗansu abubuwan da su kuma suka yi wanda ba su ne suka sa su ba to shi sai aka keɓe daga cikin nauye-nauyen shi yasa wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abi Huraira inda Allah ta'ala inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man da'a ila huda falahu ajru falahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu la yunqasu dhalika min ujurihim shay'a ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزره ووزر من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا wanda duk yayi kira ya zuwa ga shari'a to yana da ladan aikin wannan yana da ladan wannan shari'ar da ladan wanda duk ya bi shi a kanta ba za a tawaye komai daga cikin ladaddakin su ba wato ba nasu ladan za a dauko a bashi ba a suna da nasu ladan sannan kuma Allah ya halicci wani ladan na kan cewa sun bi shi a kan kiran da ya yi sai shi kuma a bashi saboda duk aikin da suka yi a kan wannan idan ka kira mutane kan a zo a yi sallah ko ka je wajen ka je ma'aikata ba a sallah ka ce jama'a ya kamata mu zo mu rinka muna jami'i dalilin wannan aka zo aka haɗu ana jami'i to duk wani duk sallar jami'in da aka yi sai an baka ladan wannan sallar ko baka nan saboda ta yi kira zuwa gare ka to haka ma kuma fa tsara wanda ya kira zuwa ga bata yana da laifin wannan batan da laifin duk wanda ya bi shi kan wannan batan ba za a tawaye wani abu daga cikin laifinsu ba yanzu wanda ya zo ya askasa cewar ai lallai a canza uniform na makaranta ha kawai yara suna sanya hijabi kace a canza uniform yan mata duk su rinka tafiya kai ba fatala hmm, a rinka tafiya to wannan laifin na tafiya kai ba fatala ba rufa gashi yana kan duk lawar da ke wannan laifin yana da wannan kamasho na wannan ba kamasho ba yana da laifin mu mukan ce kamasho kun san kamasho daga cikin naka ne za a zartaro wani abu a'a wannan cikakke za a ɗauko a lafta mu mutum Allah ya kiyashe mu kuma shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dan adam da za a kashe face dan annabi Adam na farko da ya fara kisan kai yana da kaso a cikin wannan laifin saboda haka mutum ya kiyayi aka sabo musamman Allah ya baka mukami a waje idan Allah ya baka mukami a waje aka kawo maka memo aka ce kwamiti ta zauna aka zo za a kirawo ko kuma za a assasa wani mummunan abu a ce kai kuma ka sa hannu har bayan ka tafi kabarin ka laifi yana zuwa maka ina za ka ɗauki wannan to wannan sunnar Allah ce to kun ga akan raddi ga maganar kafirai Allah ya kawo wannan domin ya gargaɗe mu to kun ga an ambaci jinsin fitina da za ta zo ma mutane jinsi uku fitinar iyaye akan kabar imani fitinar azabtarwa akan kabar imani fitinar jefa shubaha da za ta ka kabar imani ko kai ridda ko ta kawo maka rikici duk wannan dan a nuna mana kan cewar ba za ka ce ka yi imani ba a kyale ka jarabawa ba ta zo ba amma idan jarabawa ta zo to Allah maɗaukacin sarki yana kawo ta ne don ya tantance ya mayyaze su wane ne masu imani na gaskiya to ka zama cikin wanda Allah yake mayyaze su cikin masu imani ba waɗanda Allah yake bayyana su a cikin waɗanda suke ba su da imani ba saboda sun ɓoye rashin imani a zuciyarsu a ɓoye amma sun bayyana a zahiri kan cewa su masu imani ne to shi ko Allah ya san abin da ke cikin kirazan talikai ba abin da yake buya a gare shi wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك في حق من وصانا بالدعاء نسألك أن تستجيب لنا دعاءنا وأن تقضي لنا حوائجنا اللهم آطنا ما سألناك وبلغنا مأمولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في, ساعة في هذه الساعة الشريفة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك فواتح فواتح رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق لخير هذه الليلة اللهم اجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا رب العالمين واجعلنا فيها من المقبولين اللهم اجعلنا في هذه الأيام والليالي من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا السلاح علينا والذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم واحفظ ديارنا وبلادنا ومدننا وطرقنا يا رب العالمين اللهم عليك بهذه الطوائف يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهؤلاء البغاة والمجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم احفظ بلادنا بحفظك واخلعنا برعايتك وعنايتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ورل علينا الأخيار ولا تول علينا الأشرار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين